za mu kira kan malam Bakta Muhammad Mustafa ya tuna mana ya littafin Allah saboda da cikin lokacin da ake karatu aka samu da wannan da yake da sunan kuɗi ne ta za mu yi da cewa da muhawarar da za mu Da malam Bakta na kusa.

العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد معلوماته الإسلام الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما يدعى aka gabatar يومنا muna حدى وجب قال إجراء صلى الله عليه وسلم ذات نبيه بسلاسين لا تفس وباش شعين تغى بوزن بقي وبيد شعب بقي ألا تعالى أدام وزن مسلاتي أسجد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه واتك الميز وذاليا ومن تتونا مسألة لقد شو مسألون لسوك da shafi rayuwarmu mu ta addini ba kamar yadda aka yi bayani an shirya wannan haɗuwa ne ta sanadiyyar dacewa da aka yi da auren ɗaya daga cikin uwanmu muna masa addu'a muna cewa Allahumma barik lahu wa barik alayhi wajma' bainahuma fil khair Allah subhanahu wata'ala ya albarka a cikin wannan auren sai kuma aka samu wata dacewa ta gaba ina ganin kila an kalli munasabar ne shi ya sa sai aka zaɓi mawuyin aka ce a tattauna a kan aure da kuma hikimomin sa a cikin addinin musulunci muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya wannan jagoranci da abin da yake daidai Allah subhanahu wa ta'ala ga baki dai ku ya ba mu ikon aiki da abin da za mu so Allah ya kiyaye da mu so so kuma ya afu ila Allah mawuyin ba a tsawaita bayani za a yi da yawa ba na kasa mawuwa'in da za mu tattauna a kan insha Allah ta'ala zama suna da gabobi al'akari biyu zuwa gaba ta ita ce me ake nufi da aure a musulunci gaba ta biyu ita ce hikimomin aure a musulunci sai gaba ta uku ita ce ababen da ake gina rayuwar aure a kansu a mahanga ta addinin musulunci abu na farko shine me ake ce ma aure a musulunci kalma aure da larabci ana ce mata azzawaj ko ana ce wa nikah azzawaj ko annikah idan an ce azzawaj ana nufin abu ɗaya zama biyu abu ɗaya ya zama bin shi ne ake nufi da azzawaj min kulli shay'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun ثمانية أزواج dan an ce azzauji ana nufin wani abu da kuma wani abu sai su haɗa su zama ɗaya shi ne azzawaji shi ne suke ce mishi imam abu ya dunkule ya zama abu ɗaya sannan kalma ta ci da ake amfani da ita a larabci da ma'anar aure ita ce annika aure a larabci shi ma idan sun ce annika shi ne idhalu shay'in fi shai, shigar da wani abu a wani malaman malamanmu na tutu a shari'ar musulunci sun daɗe suna tattaunawa a kan me ake nufi da aure a shari'anci ka duba littafai na sharhuhan hadisai da littafan da aka rubuta na fiƙi za ka ga ta'arifofinsu sukan tafi a kan ko su ce haƙiƙatun fil wafi majazun fil aqdi ko su ce majazun fil haƙiƙatun fil haka dai suke jujjuya amma daga cikin tarifofin da aka yi ba aure wanda ya yi ƙoƙarin fito da mai ake nufi da aure a musulunci akwai tarihin da babban malamin fiƙi a wannan zamanin ashir muhammad abu zahra rahimahullahu ta'ala ne daga cikin manyan manyan malaman kasar masar a cikin littafin al'ahwal shakhsiyya ya yi ƙoƙarin kusanto mana da mai ake nufi da aure domin fahimtar abu tana da mahimmanci akan yadda za a gudanar da shi in ka fahimci me ake nufi da abu to za ka fahimci yadda ake gudanar da shi sai ya ce aqdun shar'iyyun yubihu lirrajul wal mar'ata wal mar'ati الاستمتاع بينهما ويحدد لكليهما ما عليه وما له من الآخر في أبن أكي في مأوري shi ne wani kulli ne da ake shi za ake cewa ɗaura aure ko ake cewa kulla aure su ma wannan can malaman Allah ya saka musu da alkhairi ai aqdun suka rikice sai ce haqiqatun fil aqdi majazun fil wata'i ko su ce majazun fil aqdi haqiqatun fil wata'i mun ji kalma al aqdi ta fito saboda haka wani kulli ne da ke halatta ma miji da mace zama sun ji daɗi a tsakanin junansu mata ta ciyar mutum mijinta daɗi namiji ma ya ciyar da matar ta daɗi sannan kuma wannan kullum shi ke iyakance ma kowanne daga jikinsu abin da ke kansa da kuma abin da ya ba shi a mana. ba da kuwa ma alaiki, ba da ku haƙƙi abin da ya ba a bashi ma alaihi abin da ya ba shi ne wannan tarihin ya kusanto mana da ma'ana aure a musulunci duk da cewa shi ma kai tsaye wasu malamai suna ganin cewa bai fito da asalin abin da ake fi ba aure ba sai ya zama lafazin aure yana ɗaya daga cikin lafazza masu wahalar tarihi a cikin shari'a musulunci الشيخ محمد أبو tarihin da tarihin da yi kamar ya kalli ayar da ke cikin wasu البقرة wani yanki daga cikinta da Allah ta'ala yake cewa wala kunna mithlu alladhi alayhi bil ma'ruf wala kunna mithlu alladhi alayhi bil ma'ruf mata suna da haƙoƙin da shari'a musulunci ta tanadar musu na rayuwar aure kwatan kwacin abin da aka dora musu na wajibi na su ga mazajensu bil ma'ruf amma gurgudan abin da shari'ar musulunci ta iyakance ko gwagwadon abin da al'adun mutane waɗanda ba su saba ba su saba ba shari'a musulunci suka iyakance ba ko abin da hankulan mutane waɗanda suke masu lafiyayyen hankali ba su saba su wannan za mu iya haƙuri da wannan tarihin na shi Muhammad Abu Zahra rahmatullahi alaihi ma'ansai a matsayin tarihi da ya kusanto mana da abin da ake yi da abu a cikin tarihin sai ya nuna mana cewa akwai ta, akwai jin daɗi a cikin aure a cikin tarihin sa ya fitar mana da cewa an na fi zawaji hukukan wa wajibati a cikin aure akwai abubuwan da tilas ne kai ka yi akwai kuma abubuwan da tilas ne a baka a matsayin ka namiji akwai abubuwan da tilas ne a mamace akwai abubuwan da tilas ne ita kuma ba ta samu mijinta wannan kan shi kuma ake gina aure mun kalli hakika akwai abu da aka dora mu mace akwai abu da aka dora mu namiji wanda ba su bane za mu magana a kansu alhukukun zaujiya suna nan lakta ce mai zaman kanta ko kuma wani wani ne mai zaman kanta da ake bayani a kansa hakkin miji a kan matarsa hakkin mata a kan mijinta sai kuma abin da suke cikin su alhukukun taraka Akwai da aka yi tarayya ita ta mushi shi ma ya maka to kai tsaye mutum zuwa da ciwon muhada wanda kuma dama wannan jiwon shi ne gaban mutum waɗanda hikimomi ne suka sa su musulunci ta ce a aure Allah subhanahu wa ta'ala a cikin tsarin yana da sunan tawbiyya yujri hadal kauna alai Allah ta'ala yana da tsarin sa yadda ya ga dama ya gudanar da wannan duniya daga cikin hikimar Allah subhanahu wata'ala Allah ta'ala bai ga damar kowanne mu kawai ya faɗo ba a duniya mu ba haɗu kamar yadda kamfani yake fitar da kwamfuta ko yake fitar da nilo ko ya yake fitar da sabulun lox ko sabulun joy ko wani abu mai kawai a tabu a tabu ana tuwa da shi a ya Allah ta'ala ya sa tsaye wani ya zama ba wani wani ya zama dan wani wani ya zama kanin wani wani ya zama yayan wani wata ta zama uwar wasu wata ta zama diyar wasu wata a ce matar wane ce wani a ce mijin wance ne ko a ce mijin suwa ne wance da wance da wance wannan tsari ne na Allah subhanahu wa ta'ala to daga koda wannan hikima kawai muka kalle ta akan cewa Allah subhanahu wa ta'ala duk abin da ya shi hakimun alim ne hikima ne shi sannan kuma mai masani ne shi baya yin abu kawai musadafatan abinda laraba suke ce shi musadafa ko fasta shine kawai abu ya zo ya faru kawai ba tare da shiri ba Allah baya yin haka wannan hikima ce babba to amma wasu malamai musamman malaman da suke ciki akan makasin shari'a manufofin shari'ar musulunci sun yi kokari su fitar mana da hikimomin da suka sa Allah subhanahu Ta'ala ya sa ai aure wanda dama idan ana bincike akan makasin shari'a manufofin shari'a ana kallon abin da ya shafi ita shari'a ne ba abin da ya shafi alkauni ba domin Allah ta'ala ya saukar mana da dalilai guda biyu akwai addalilin kyauni akwai addalilin shari'a akwai dalili ne da Allah ta'ala ke gudanar da duniya ko abin da ake cewa as-sunan kauniyya da as-sunan shar'iyya kullum musulmi idan ana karantar da shi ana so ya zama yana mu'amala da Allah ne a cikin as-sunan me kaza me hukuncin kaza me hukuncin kaza kaza wajibi ne wanda yana ci malamai suka ce daga cikin hikimomin aure akwai hikima ta farko ita ce ijazin wadda samar da ta samar da ta shi yasa Allah ta'ala da ya tashi da samu mana cikin hikimomin da ya bar shi wa ja'alakum banina wa hasada Allah ta'ala ya sanya ku a matsayin bani ya'ya wa tan kuma da jikoki ya'ya da jikoki dama ya'ya su suke haifar jikoki to ijazu wala a ƙarƙashin wannan babbar hikima, akwai wasu ƙananan hikimomi malamai suka ce a cikin samar da ɗa mutumin da ya aure ya haihu ko kuma ya yi aure daga cikin manufofin yin auren don ya samu ɗa shi yasa za ka ga daga cikin abubuwan da shari'ar musulunci ta halatta mata za ta iya neman aure a abu idan ya kasance ta tabbatar da mijinta zai haihu shari'ar musulunci ta ba da wannan dama bayan an ba shi dama sai ya yi magani idan bai samu magani ba aka fahimci cewa ciwon nan nashi ba na warkewa ba ne an ba ta dama suna da damar da za ta ke zuwa gaban alkali ta ce ita a raba aure yana ɗaya daga cikin allawabe allati yusallu fi alqadi wuraren da aka ba alkali dama a shari'a musulunci ya raba aure ya kasance ba mu kai wannan manufar babban manufa ce shi yasa a ƙarƙashinta akwai manufofi kuma ƙanana akwai hikimomi ƙanana hikima ta farko a ƙarƙashin wannan babban hikimar suka ce وافقت محبة الله تعالى في إبقاء النوم الإنسان في هذا العالم hikima ta farko daga cikin hikimar samun na dacewa da manufar Allah da soyayyar Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya yi nufi wannan nau'in na ɗan adam zai zama ya ba su a bankasa har zuwa ila an yi rikin wa man alai a lokacin da Allah zai gaja ya dawo da ita da waɗanda suke kanta Allah ya yi alƙawari cewa duniyar nan za a ci gaba da hayayya za a samu tanasu ai ta haihuwa ai ta haihuwa ai ta haihuwa domin a cikin waɗanda ake haifa ake samun bautalan Allah manzannin Allah ya'ya ne ya'ya ne kuma ubannin wasu sannan cikinsu ake samun siddiƙai na Allah idan ka ce a daina haihuwa to ba za a samu siddiƙai ba a cikin haihuwa ake samun shuhada sai an haihu sannan za a samu a ce wane ya shahada a cikin haihuwa ake samun salihan bayi wanda waɗannan matakan su ne matakai manya-manya na bayan Allah subhanahu wa ta'ala ومن يطع الله ورسوله فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما متاكين نبوة متاكين صديقية متاكين شهادة متاكين صلاح وظن متاكا إذن ما أحيبه بذاعة الله أن بايب أنا في ساعة الله تعالى يبنى من الشيوان لقد أرسلنا من قبلك رسلا ja'alna minhum azwajan wa dhurriyya ya kai ma'aikin Allah ai hakika kun aiko wasu manzanni kafin ka sannan kuma muka san suka zama suna da mata sannan muka san suna da zurriya suka hayayya suka hayayya wannan manufa ce babba to daga mutumin da yake jin ka ai aure to yana bakin ciki baya san manufar Allah subhanahu wa ta'ala ta tabbata ta cewa nau'in ɗan adam a ban kasa ba zai kare har lokacin da Allah ta'ala ta yi da yanzu ɗan adam shi ne ke da tsari na aure shi mutum ba zai zo wata kawai a hanya shi ke zai kama ke ke ta zama ba shi sai an yi biki sai an kawo aure an yi wasu abubuwa na daban yanzu banjin akwai wani bincike da aka yi na masu kimiyya da suke cewa ana jin tsoron su dan adam zai kaya sai dai ma tunanin da ake yi wai an yi yawa amma akwai bincike tabbatacce cewa da shi sun kusan kare su kare kiwaye sun kusan kare amma babu binciken da ake cewa dan adam bai kare akwai binciken da ya tabbatar da akwai jinsin tsuntsaye da sun kare ɗaya da can shekarun baya akwai amma yanzu ba su gaba ila da zan yi tambaya wasu matasa a nan musamman san ba a A angulu kawai kusa kusa angulu kusa san anguli ba ba a ganin ta ba ga wanda misali amma dan adam wannan manufa ta farko ke nan daga cikin ƙananan manufofi da suke da ƙashin ijadin wadanda manufa ta biyu وافقت محبته صلى الله عليه وسلم في تقدير من به مباحاته عقيدات وانا سويا النبي صلى الله عليه وسلم ومن ايوي كاما سوطا جزي عن فحديث سبحانه وتعالى حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يتي تزوج الولود الولود فاني أباهي بكم الأمم يوم القيامة أو الرواية فإني مكافر بكم الأمم يوم القيامة أو auri تعاون لك suke ما تفعل في قولنا وانت أتقانوا وأعطيت قولنا سنة الولود وانت تسكي هجوة ke haihuwa daga cikin binciken da ake bukatar ka yi idan za ka yi aure a musulunci ka yi bincike shin gidansu suna haihuwa ta ya ake gane ana haihuwa mamarta ‘ya'ya nawa ta haifa ita kadai ta haifa ko daga ita sai wanta ko daga ita sai da shi ke nan ina sai an so ne ta fa'in ne ubahi bikum al'umma mai yawan kiyama domin ni zan yi alfahari da yawan ku ranar gobe kiyama ga sauran al'umma shi yasa manzo Allah sama a hadisi sahihi yace fa arju an akuna aktharuhum sawada ina fatan ifi dukkan annabawa yawan mutane sannan hadisin mutum dubu saba'in da za su shiga aljanna babu hidaji babu azaba annabi sama ya ba da labari cewa rufi ali sawadun azim kafin nan yana cewa ya ci nabiyun ma'ahu rahmu wan wa ma'ahu rajulani wan ومعه ثلاثة رجال وثلاثة رهط سنة والنبي وليس معه أحد لذلك ما يتأذين تاشو القيامة ألا تعالانون وتأذين بها أن تقع مسا ياغا متاني وانا النبي ذي زوية مجي متانة تسكي إيمان بشفة سمتون قوما با إذا أنت الرحب لقد أخذوا قوما شيني بسامة الرحب وعوزة مالما لغة ya ce wani annabin kuma mutum wani annabin mutum biyu wani annabin kuma mutum ɗaya wani annabin shi kaɗai zai so ya wuce ba wanda ya yi imani da shi ba wanda a wanda ya yi ya ce idan rufi a ne zawajin sai aka ɗaga min wasu jama'a daga tsarin jama'a kultu sai na ce a haƙula da kauni na ce ma mala'ika jibrilu alaihi salam annabi sama ya ce waɗannan su ne al'ummata maza su ne ce laifu ummata inna ma mu kauna mutane ba al'umma ka bace mutane a nan misali ce muna nan aka daga mu tarin jama'a sai malaka jibril ya ce haula yi ummati وفيهم سبقون ألف رجل يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب أتكنس أقيم متعني دبو سبعين ذات شقاء الجنة بذاء متحساب وبذاء متعذاب annabi sama da ya kawo nan sai shige cikin gida ya bar habbai su tattauna wasu suka ce umul ladina lam yushriku billahi shay'a wasu suka ce umul ladina wulidu fil islam kowa ne ta faɗin nasa manzo sama ya bar su ne su tattauna da ya fito sai ce humul ladina la yastaghuna wa la yahdawuna wa la yatatayyaruna wa la rabbihim yatawakkal su ne wanda suka cika sukofi uku sukofi uku da suka dunkule su suke ba da tawakkali ba shi ba ne ba magana kawai dai in ufi a cikin wani da abu yi yin annabi sama al'umma sa tana da yawa babu yadda za a samu al'umma da yawa ba a sannan a cikin wannan hadisin da manzo ne ya ce fa inni ubati bi kulli kuma mai al-qiyamah malaman tarbiyya suka ce ba ana nufin kawai mujarrabi ilahi ba kawai a haihu akwai ne akwai tawabi'ul wilada akwai abubuwan da suke bibiyar haihuwa babba daga ciki tarbiyya tarbiyya wannan ita ce manufa ta biyu daga cikin manufofi ƙanana daga cikin manufofi ƙanana na haihuwa manufa ta uku kuma hikima ta uku daga cikin waɗannan ƙananan hikimomi ita ce أن يجد الإنسان من يربيه في شيخوخة طفولته samu wanda suka tsufa kuma zai kula da kai ka samu wanda zai kula da kai suka tsufa wannan da ɗaya daga cikin manya-manyan manufofi na haihuwa wanda in ba mu manta ba haihuwa na cikin manufofin aure ko hikimomin aure na uku a cikin waɗannan ta uku a cikin waɗannan hikimomin hikimomin haihuwa ita ce samun wanda zai kula da kai a lokacin da ka tsufa wannan fadama ce babba shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya kore maka da saboda shi rabbun qadirun ne rabbun qadirun muqtadirun ne la yahtaju ila ahad shi yasa lam yalid wa lam yulad bai haifa ba kuma ba a yi shi ba neman wanda zai kula da kai idan gazawa ce gazawa ce shi yasa za ka ga iyayen da suka yi rashin sa'a ‘ya'yansu sun girma da su amma kuma ba su kula da su ba suna sajjadawa hatta a cikin waƙoƙi ga ka mawudan wa'in suka yazi'a na na na kai na rika shayar da kai na rika kula da kai Ba ni yanzu ga abin da ka zo kana shi yasa kuma hadisi sahihi manzon sama ya lissafa mutane guda ya ce masa mala'ika jibril alaihi salam ya zo ya ce masa yayi addu'a shi mala'ika jibril manzon sama ya amsa ya ce amin daga cikin mutane uku nan sai wanda ya girma da iyayensa amma bai shiga aljanna ba ta sanadiyyarsu ya iyayensa sun manyan ba zai ka ga mutum yana da manya-manya ya da sassafe ya mutum yana shara a kofar gida sun suna nan ba su tashi da sawa kuma a gidan shi za su ci abinci idan aka yi lattin abin kalaci suna da damar da za su yi magana ki tsaki kuma kuma su ce mai dafa abinci idan aka dafa abun da ba su so za su kaji a cikin su ce su ba sa cin abu kaza yaro matashi ƙato zai ce da koshi da shi gaskiya baya ya Allah ba da wani abin nan sau naira da shi da shi bisa ba shi ne shi ko shi shi an yi zuwa a gidansu wannan rashin sanin manufa aure idan mutum ya san manufa aure ba zai wulakanta kaɗansa ba zai ki kula da shi a lokacin da yake yaro domin wasu iyayen su ne su suke jawo wannan irin baban yanzu da kai shi abin da ya ba mun kai shi daga cikin mawakan jabiliya baban shi tarci mun kai shi baban shi kula da shi ƙarshe ma ya kuwa ake ya tafi ya je zama ɗan duniya yana shan giya ana kiɗe-kiɗe ana rawa da ƴan mata ana aikata masha'a aka za mu kawo shi labari aka ce ai baban shi ya an kashe shi ya ce zayya'ani abi sabiran muhammadan nidamahu kabira ce babana ya wadatanta ni ina yaro ya ga mun aiki domin a laraba a kashe baban mutum bai ɗaukar ta ba wa kun kunya sadaka yace dayya'ani abi saghiran wa hammalani damahu kabira amma tunda har yanzu akwai wannan tabi, wannan damu a cikin zuciyarsa yace a ci gaba da kida a ci gaba da kida a ci gaba da kawo giya yace al-yawma khamr wa qad al-amr yace yau kan giya mu za mu ci gaba da sha ci gaba da shahuliya sai gobe za a je a yakin ɗaukar fansan ba kuma ba dogon sabba ba ta yi ba wannan na ɗaya daga cikin manufofi an taji da man yuraddi ka fi shaidu haɗe kulan lokacin da kai ma ka tsufa shaiku haɗe kufula su sa'adi kuka haɗe kufula tsufan yarinta tsufan yarinta wannan ita ce manufa ta uku manufa ta hudu ita ce التبرج بموت الطفل إذا لم يبلغ الحنسة hikima ta fito daga cikin hikimomin haihuwa neman albarka da ɗanka idan ya rasu lam yabdu insa bai kai lokacin da zai wannan na ɗaya daga cikin balibin sauri shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam kuma da Imam Bukhari ya yi ba shi a lalabul mufrad ya fito wata rana ya tambayi sahabban yace yace atadruna man yarqubu fikum arqabu kun san waye ake ce ma makare ko wanda ake ce ma juya a cikin ku sai suka ce arqabu fina man lam yalid wa lam yulad da bakara ne a cikin mu shine wanda bai haihu ba a haifa masa juya kenan sai manzo ya ce a abdaqibu fikum man qaddama waladahu ai wanda ake cewa man lam yuqaddim waladahu wanda ake cewa duya a cikin shine wanda dan bai taba mutu a wannan hadisin al-Imam al a cikin sahih Bukhari sai fito da ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallam mata suka zo sa suka ce mazaje sun fashe ki da baka sun ban to da kayama aikin Allah ka sanya mana wata rana ta musamman da za mu zo ka rika mana wa'azi ka rika mana karatu shi sa nan ba babu shi babu hajji khassu ya yawmun لتعليمهن ووعظهن في بعض سنة زمن الإمام البخاري أنا سأقام كيسا سيسا شديقة تنبيع شن يا حلت هواري فماتا وترانا كمصمم ذات يوم النساء رانا ماتا كراتون سنين كوي domin a karanta da su a musu wa'azi to a shi ne kawo wannan hadisi annabi sama ya tara su ya ba su rana ya zo ya musu wa'azi daga cikin abin da annabi sama ya karantar da su ya ce ba min imra'at yamutu laha thalathatu awlad illa kanu laha hijaban minan babu wata mace da ƴaƴanta uku za su mutu sai ya kasance su mutu kafin su balaga a sun zama mata sanadiyar ba za ta shiga wuta za su katange ta daga shiga wuta wata mata ta miƙe ta ce ya rasulullahi wala wisnani ko ni ne mun su ne ce wala wisnani ko da na na ummu atiyat al-ansariya radiyallahu anha kamar da Imam Ahmad ya rubuta ta ce ya laitana sa'alnahu walau wahidun ina ma da mun tambayi Allah ko da daya al-allama ibn hajar rahmatullahi alayhi da yazo shafi wanda hadisi a cikin fatul bari shi yake ce mana

da abinda bai kai biyu ba abin bai kai uku ba kai hajja ɗaya ma imam na hajar a cikin fatul bari ya kawo hadisin da suka zo da siga ɗaya shi ya ce walakin na kulla hadin a hadi la ya sahu lihtijaju ne hadisan da suka zo da cewa akwai kwara ɗaya dukkanin su bai gani amma a mafhumin wancan hadisi a musulunci kamar yadda ya mana istinbati to yana nuna cewa hajja ɗaya ko da ko da ɗan mutum ɗaya mutu ana fatan ya zama sanadiyar ba zai shiga wuta ba ta sanadiyar sa insha Allah wannan hikima ce babba akwai zafi a cikin mutuwar ta akwai zafi shi ya sa mutum sama ɗansa ya rasu ya mutu Abdulrahman ibn Auf رضي الله عنه يجعل سما ينافك سنس إبراهيم يا رسول رضي الله عنه يجي amma kunta tanhana anil la'i ya rasulullah ya ba kin Allah ba ka hana mun kukan mutuwa ba manzo sai ya ce laysa na'ya innama huwa rahmat ke ba kukan mutuwa da ke ba sai ni tausayi ne shi yasa ɗaya daga cikin wasu wannan da ya wanda ake cewa waliyai babban malami ne tabbas al-imam al-zubayr bin iyad al-abu ali yana ɗaya daga cikin a awali ina cikin malaman masana su da na farko farko aka ce wai dan saya mutu ba zai shi kirkaci da dariya an ce masa dan saya ba sai kirkaci da dariya sai aka tambaye shi aka ce توفي ابنك يا توفي ابنك يا أبا علي كيف تذهب رضا لباطا عن ذلك yace na yi ne saboda abin da na yadda da abin da Allah yi Allah ya kai bi masa rabi يجب كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضحك فحدي صلى الله عليه وسلم أحق على المتبع النبي يكون كاشي دارية النبي كما تحدي باشي لك كوكا كاشي في باب أبا داكي أبا أتشي لنك يا مدريد كما داكي فوان من تعمو إذا شيء ألا زي وسل جامل وسل جامل وسل جامل وسل جامل وسل جامل وسل جامل وسل جامل وسل جامل وسل جامل وسل جامل وسل جامل وسل جامل وسل جامل وسل جامل za a zai katange shi daga shiga wasu da izinin Allah wannan fa'ida ce babba daga cikin wannan fa'idojin daga ciki fa'idojin haihuwa akwai ilari albara ليكن لأبيهن حجابا من النار أيضا mata ƴaƴa mata haihuwar mata kawai mutum ƴaƴa mata ko ba su mutu suna ƙanana ba in dai ya kula da su ya musu tarbiyya har suka yi aure suka je suka yi da'a a gidan mijin suka bi Allah suka mutu su ma za su zama sanadiyar ba zai shiga wuta ba hadisi na imamu tirmidhi na na shi rabbi Allahu an a tarbiyu hadisi manzon Allah su ne ce man tiliya man tiliya man tiliya bi haulati banati fa sabara alayhinna illa kunna lahu hijaban min an-nar duk wanda Allah ya jarrabe shi ya gwada shi ya bashi ƴaƴa mata ya haƙuri da su ya jure ya musu tarbiyya kowa ya san tarbiyya mace ta fita namiji wahala kayan sallah za ka siya za ka yafi yawa kudin makaranta za a biya girman bin ya kuna akwai hijabi a nan shi ko ko kila shacce da dawoda ita ko akwai hijabi akwai da za su ta ga na siya ne ne ta kada shi wannan shi ne abin da ake yana ɗaya daga cikin abin da ya sa jahiliya ba su samu ba mata إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكم بعد سنة أمانة سبب نوين تكيت من كلاد شيني باي مسلم شيازو wani matarsa ta farko sai ta zama ‘ya'ya mata take haihuwa ke ya je karo mata ta tana haihuwar maza sai kyala matar ta sabuwar gidan mai haihuwa ‘ya'ya mata ya daina ma zuwa wajen da ba ruwan shi da ita kuma bai sake ta ba ta haka hakan mu'allaka shine wata rana yana can ɗakin baya shigowa ɗakin shi ne ta karantar da shi darasi da wasu bai kuta sai mali ali hamza ta la ya ya zallu fil baitin ladhi yalina غضبان ألا نلد البنينة ذلك ليس في أيدينا وإنما نعبد ما عطينا me yasa ma ko Hamza ne ba zai zo wajen mu ba ni da ƴaƴana sai ya tafi ya zama shi a kan ɗaki wai yana fushi da mu wai ni ina haihuwar mata shi to ya sani Allah ne ya bani ina karɓar abin da Allah ya bani kun ji falalar gara ba sa haihuwa ɗaya ɗaya daga cikin malaman ƙarni na bakwai الإمام وامشدة بن الأسقى يا رب شكرا تدري شيء دبيان قبيل الإمام ابن عطية يروي عن التفسير يجي شيوا إن من يمن المرأة تبشيرها بالبنات يجي لك شيء البركة إنك أو يتبارك ومرحة ما يعلم يجي لأن الله بدأ به domin Allah da ya tashi faɗi a cikin alƙur'ani da ya yi ba ta yi fara lillahi mulku samawati wal ard yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukranan wa inathan wa yaj'alu man yasha'u aqima lahu hakimun alim an kasa mutane gida uku ya habu liman ya sha unasan yana ba wani ɗaya mata su ce ya habu kyauta ya habu liman ya sha unasan matan sai aka yi tantirin Allah yana kyauta ya ba wasu ɗaya mata amma maza sai aka ce wa ya habu liman ya sha Allah ya ga dama sai ba wasu mazan da kuke magana kan sun san su a أو يزوجهم ذكرانا وإناثا اسم ولا هذا من هذا مزاج يجعل من يشاء عقيما ونسي الله تعالى يسمي شيء زما عقيمي بكرا شنو يجوز mutane guda sun mutane guda wasu malamai suka yi kokari su buga misalai da annabawan Allah amma misalin nasu yana da rauni misali su ce annabi ya yi shi mata ne kawai zalla ba wanda ya tabbatar da cewa daga cikin malaman tafsiri sun ce ha'ula ibanat kullu ashabu lahu ce ba banat ana nufin duka ƴaƴan ƴaƴan ne domin da ƴaƴa nawa annabawa a wajen na lokacin alaihi salam yake da idan muka nan garin za su iya auren su to daga ha'ula ibanati ƴaƴan musulmai ga sunan matan da ƴaƴa na ne ku aure su ku daina zuwa mata namiji ya daina neman namiji sannan su buga misali da wanda Allah ta'ala ya bashi ƴaƴa maza zalla ta ce annabi Ibrahim alaihi wanda kuma Allah ya hada masa Qur'ani wa hidayata ta ce nabiyuna sallallahu alaihi wasallam sannan da ce wa yaj'alu man yashau aqima ta ce misali da annabi Isa alaihi salam a haka Umar bin buga misali to daga cikin dai fa'idar haihuwa akwai haihuwar ƴaƴa mata a kula da tarbiyyarsu zama matan kirki ranar lafiya za su zama iya ceton baban su ba shi da wuta da izinin da sannan daga cikin fa'idojin haihuwa wanda suna cikin hikimomin aure ne na ƙarshe wanda za mu iya magana a kan yanzu shine samun lada da ɗa samun lada da ɗa duk lokacin da ɗanka ka masa tarbiyya ya zama mutumin kirki to akwai fa'idoji biyu fa'ida ta farko ita ce yad'u laka inda wa fa'ida abu da ba su fi idan ka mutu zai rika maka addu'a kowannen ku ya haddace idan ma ta kuma adaban ka ta'amalu da bin salati sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu ana ga yadda zai rika maka addu'a wa qil li abi ya Allah ka gafarta mu babana ya Allah ka gafarta mu ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا إني أن الله تعالى ذكر دن كركي يا مبابا سعد دن يا رسول ان fa'ida ta شو a ko baka mutu ba yanzu duk iyayenmu da suka kula da mu suke mana tarbiyya duk lokacin da muka yi aikin alkhairi suna da rai ko ba su da nan ba su da rai za a ba su kasan irin ladan da muka surkayin ya'yanka goma kowa ya zo aka yi sallar la'asar da shi wannan ladar ashirin da biyar ko ashirin da bakwai da annabi ya faɗi a cikin hadisin bukhari da muslim to ka na da shi su goma in kai kake da 'ya'yan guda goma to ashirin da biyar ashirin da bakwai su goma sannan ga taka da kai a ina aka ciro wannan Allah ta'ala yana cewa an laisa lil insani illa ma da'a an adam ba ya da wani abu da Allah ya nuna kamar abin da ya aikata da kai sai muka samu hadisi sahihi manzon sa ya ce wa innal walada la bi sa'i aziz hadisi sahihi shi lallai ta aikin baban shi ai baban ne ya auri baban ko ya da daɗi a ɗaura aure a cikin gari a san sa'ade san abin da an ya kashi ko to ne min sa'ayi tansa min sa'ayi to da in ne aikin alkhairi za a ba shi lada irin ladan ba tare da an ba wannan abu ne mai kyau waɗannan wasu daga cikin fa'idoji kuma hikimomin kanana da suke cikin hikimomin yin aure. Kan kuma ta muna magana a kan hikima ta farko ne. Ita ce ta kai mu ga haka. Hikima ta farko ita ce take da ɗaya. Mun gano da allo ne sai mu gana. Al-hikmatu al-ula wa tahtaha hikamun tar'iyya. Ga babbar hikima ta farko a ƙarƙashin ta kuma akwai kanana kanana hikimomi. To duk wannan yan tafi tafi can kanana hikimomi. daga cikin hikimomin aure a ƙarƙashin hikima babban ta haihu ana aure don a haihu shi yasa ka yi mamakin mutumin da zai ce ya yi aure amma ko bai san haifin masa kan a ce wai ana tambaya wani ya fito da ce ya fito me ya kawo da magana kai aure kuma kana da matarka auren halin ko kana da cewa a aure da shi me yasa kai auren to al-hikmatu al-kubra bi zawaj idad walad samar da ka samar da ɗan saboda waɗannan hikimomin da ke ƙarƙashi na biyu shi shine التعاون التعاون فيما بين الزوجين في مشيئية bature yana da wani karin magana mai ban sha'awa kuma gaskiya ne ya ce behind every successful man there must be a successful woman in lokacin da ka ga wani mutum da ya ci nasara a rayuwa ko ka kalla za ka ga mace akwai masu shi ta fi maka kuma ga misali babba hadisin bukhari a cikin kitabu badri wahyi shine hadisi na uku a cikin sahih bukhari hadisi na malaman bin biyan shine hadisi na farko sai hadisin da ke bayani akan yadda wahayi ke zuwa ma annabi sallama sai kuma أول ما برئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا الصالحة حكم أبن الله تعالى يبارم أن الإسلام أبا أمسي ألام أن الذي يتألف شيني الرؤيا الصالحة كتشاو مخرج فكان لا يرى الرؤيا إلا كفلك الفجر عن السماء إني ومرئي سيقى حكي أتشم مبرئي ثم فضب إليه الخلاء daga nan sai aka sa masa da sama san yake bai san shiga cikin mutane فكان يذهب إلى غار قراءة الليالي ذوات العدد في يدا في الفتفية wanda ake ce masa koman kira a makka darare mabambanta sai ya tafi ya je idan guzirin sai ya kare ya dawo gida ya sake kiba da shi har wata rana ya haɗu da mala'ika ko mala'ika ce ana ya ya ƙara na da na dawo wadda annabi sallama yayi ya dawo a ce ya ce ma matarsa inni khashitu ala nafsi ina jin ma kaina tsoron abin da zai biyo baya al-babu na hajjar al-ashir fatul bari sai da ya kama gungumin kwara goma sha ɗaya na mai fassara inni khashitu ala nafsi na ji ma kaina tsoro me yake faruwa da ni haka me zai faru da ni haka wannan abu haka me ta ce masa ashe psychology ce الوضع المرأة السعيدة المرأة السعيدة سيدتي والله لن يؤذيك الله أبدا وترواية والله لا يؤذيك الله أبدا والله ألا وليت من شمك ألا وليت مجودة إنك لتسل الرحمة وتصدق الحديث وتعين على نوائب الحق وتحمل الكذب وتلغى الضيف ومحاسن الأخلاق هل الصعبات شيء لا هل جزاء الإنسان إلا الإنسان kana kyautatawa sannan Allah ya maka mummuna ba zai yi ba kana sada zumunta kana ɗaukar nauyin baki wani zai zo da wahalar shi ka tashi ka masa hidima in aka ce ga wani bai masu shi ba su da lafiya fito da mota ka karfe ne dare ka je ka kai asibiti ka tsaya sai ka ga ta haihu sannan adawa duk su ne waɗannan abubuwan da muka yi watsi da su ne kafin abin da Allah ta'ala ya fara ma manzo Allah kuma wahayi da su su aka tafi an tadda shi a kansu shi waɗannan abubuwan ba za su faru ba mummuna abu da zai faru da kai ba kana waɗannan amma tashi mu tafi wajen ɗan uwana da ake ce masa waraka tubni nauka ne wa kana rajulan tanaffa yaktubu alkitaba li ibrahim biyadi ya haddace injila ya haddace alkora ya haddace injila sannan ya san yaren dubu to daga yana da ilimin abin da ya faru da annabawan da suka gabata so mu je wajen shi ita ta kama hannun annabi sama ta je ta kai shi ta siffanta masa abin da in ma'amini ibn akhi dogara abin da dan dan uwanka zai bai wanda sama ya masa bayani in kamar an je wajen consultant an je wajen wani psychologist ana faɗa masa damuwa sai haka ya girgiza kai za ka namusu lalli na zala alamu ai wannan shine ne bala'ikan da ya zo ma'adar musa alaihi salam ce ya laitani fi hajjad'a fa an sura ka hila ya idu kaunuka min bana ce ina ma ina da karfi karfi na kare yanzu na na tsufa da yawa ina ma lokacin da mutanen ka za su ka da garin taimake manzo sama sai ya ƙara cewa awa muqdiyahum yanzu ko rana ma za a yi bayan wannan kuma damuwar da nake ciki ce ma ata ahadin bi misli ma ta'ti bihi illa akhrajahu qawmuhu min baladi ai ba wanda ya taba zuwa da irin abin da ka zo da shi ba ke ja an kore shi da to da ka shirya wa ka tafi da ibera kun ga wanda an ta'amu taimake shi shi yasa da hikima yake cewa idan lam yakun بمنزل البرق قدوة تدبر مضاعف مصالح داره idan ya kasance a gidan mutum babu matar da za ta rika kula masa da gidansa ba a misali guda ne ko mai na gidan ya lalace a ce misali kai ma'aikacin gwamnati ne amma ba ka da mata za ka je ofis tun karfe bakwai ko karfe takwas ba za ka dawo cikin sannan ka dawo gudun nan kai za ka ci rikici ka dafa abinci kayan ka sun yi da kai za ka wanke kai za ka share ɗakinka da daddare kai za ka gyara katifa ka shimfiɗa ta ai rayuwar da wasu matasa suke ta kunci ko suke wannan ta damuwa ita ce wannan rayuwa ka gani ba a mafalin jari shi ya sa wani malami a shek abdul fattah da abu gudda rahimahullah malami ne katibi sosai duk da yana da wasu yan matsaloli ɗan kaɗan amma dai da ne bi ma'anar kalma littafan su kuma suna da fa'ida ɗaliban ilimi sun ka karanta akwai littafin da ya rubuta ya samu suna al da min al-ulama malaman da suka mutu da su ya aure ba ya kawo tarihi ya ce na rubuta littafin nan ne ba don in ce ma matasa su nemi ilimi kan su aure ba ce na rubuta ne domin in ce su aure kan su koyi da waɗancan ba da ba shi ya sa amma ga kusurorin waɗannan malaman da ba su aure ba sai malaman da aka faɗe su ba su aure ba sai ka sha mamaki akwai alimamul khalifu bagdadi rahmatullah alaihi ko malik a wani kankan littafin da ya rubuta za ka tabbatar da cewa rashin auren shi ya mashi fa'ida ba kai ba ne yanzu idan ba kai ba za ka ƙare a twitter da facebook da whatsapp da youtube ake ce rago a je a ci ko a ci alaji ka ki aure kuma kana ta leke leke a waya ko ka ki ka tara kudin shi, amma kullum kana zai kudin data ya ce maka ga wani sabon sabon sabon sabon sabon prescription sabon tsari ka fito kai in ka sa dole ne za a baka za a baka tilikit ko kai ta mata hidiman banza wace ya ya ta wannan littafin ne dan haka shi ne babban shugabanci daga ci akwai babban malamin mu shekul islam jami'a rahmatullah da alai malamin jami'a aka baka tarihin yanzu? kai kanka za ka kai da lokaci a gidan ya yi shekara arba'in baya garin su tsakanin masar sha iraki haka yarka tafiya yana karantar da al'umma sauran kuma rayuwarsu da a gidan yaki sun shi zai yawo wacce ce ba ta shi ba za ta aure shi da wannan yanayi sai ka ga masu da za ta wurin auren ta shekara arba'in ya wuce ya wuce karantar da al'umma baya ba sai ta ga a bisalatul misriya al'aqidatul hamawiyya hmm? al'aqidatul wasitiyya duk wannan in ya je gari ne ba sai a ci alga su malam kafin ka bar da Allah ka rubuta mana abu da za mu roƙa Allah shi shi ne kawai sai ibn jami'a ya zauna kawai bai sai da zai tsakanin magriba da shafi da mutum da shafi ce gashi kudan ya hakuri da shi yanzu ba na na kawai ina yake da lokacin da zai karatu sai zai aure karshen kuma rayuwa aka zuwa ya haka da miyagun shugabanni miyagun mahassadan malamai yan bid'a suka sa aka jefa shi a gidan yaya in ya fita a wancan gidan yaya aka sake kama shi a je a mai sharri a sake jefa shi a wancan gidan yaya an zai yaushe ke da lokacin aure to akwai ire-iren su a shi abdulfattah abu zubda rahmatullahi alaihi ya kawo su da yawa ya kira wannan littafin al-izamu min al-ulama yace ya rubuta ne dan ya ce kai aure kai ka sai imam an-nawawi imam an-nawawi ne riyadu sa'ina ne al-azkar an-nawawiyya ne al-arba'un an-nawawiyya ne al-minhaj ala sharh ibn al-hajj ne rawdat al-talibin لتبيان في علوم في في adabi amalin duha an ba mu da ya aure ba amma duka kallon tarihin su a cikin tarihin su ka ɗauka kai rayuwar da kake yi kai ki da dalilin ilimin addini a cikin kashe miliyan ba ka dauka kashi ɗaya ba miliyan wannan shi ne ta'awun taimakekeniya ka taimake ta ta taimake ka hikima ta uku daga cikin manya-manyan hikimomin aure shi ne tarwifin nan تريح النفس وتدعي وإشباق الغريزة الإنسانية سمن دبيا بكاتا الأدب ألا تعالى يا عدد جنان عدد يسا مصر شعار ما لم يسوك شيء نان عدد ينا لوحي ينا لوحي نوكو كيف دا ألا يباش كدا مين مين هو بيسي شبار مشرفة أقي القوة الأقلية akwai al'uwatul ghadiyya akwai al'uwatul ghadiyya waɗannan abubuwan guda uku Allah ta'ala ya sanya su a dakati akwai ƙarfin hankali wanda da shi ne Allah ta'ala yake magana da shi ya zama ne ya zama rajul shari'a ya zama al-insanu shar'i ya zama wanda shari'a take magana da shi fi al-qalbu an salatati al-walad hatta yahtalim والغلام حتى يحتلف والمجنون حتى يسحو والنائم حتى ينحض هو يستيقظ يقول انه ما يبقى في ذلك وأن لا يباك على القوة العقلية فلم أقل القوة الغريبية ألا تعالى يباك أن عدم كركي نشعر إن يدي يباك يباك يتدفى في يزم باسد على القوة العقلية amma ɗan adam shi wannan alquwwatul aqliyya ɗin, sai su zo sai sai sai da alquwwatul jadidiyya shi sa ranar da zaka ga mutum duk wanda ya gani ya je kama hannun kawai a gaban kowa wannan ya tashi daga dan adam ya zama dafa kawai kuwa ɗaya ke aiki a cikin ita ce alkuwa alghamidiyya wannan sha'awa kawai ita ce amma musulunci sai ya sa mana tsari ɗan adam musulmi sai aka ce masa ga tsarin da za domin dai dole ya mu'amala da wannan ƙarfin na jikinsa na sha'awa amma shari'a musulci sai ta seta masa aka ce hanya ɗaya aka yi mili والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون daga cikin siffofin masu imani suna tsara al'aurar sha'awar su ba sakinta yadda dabbobi suke sakinta sai dai ga matansu na aure waɗanda suka je suka nemi aurensu aka ba su aka ɗaura aure da shi da waliyi da waci da da waliyi da kuma ta sadaki aka ɗaura aure mutane suka da aka yi addu'a ga wanda ke al'uwa al-ghazaliya ishba'i ta mutum ya kotar da ita hikima ce daga cikin hikimomin da ta sa shari'ar musulunci ta shar'ar da aure aka ce ai aure shi yasa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam cikin hadisi sahihi yace idza ra'a ahadukum imra'atan idan ɗayan ku ya ga wata mata sai ya ji wani abu da ta ya burge shi to ya tashi ke gida ya je wajen matar shi duk abin da wannan matar take da shi masu shiga gida tana da shi in hadda duniya to ya za a yanzu bibi ga ta halatta ko shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa fi bughri ahadikum sadaqat qalu ayati ahaduna shahwatahu wa yakunu lahu ajrun قال أرأيتم لو وضعها في حرام كان عليه وزر وكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر daga cikin abubuwan da mutum zai samu lada sai wani biyanar bayan ishba'ul mariza ka ji da ka ji da sha'awa nan kuma ka samu lada shi kuma wani ya je abu ɗaya kuka yi amma ya rabu da bakin ciki ila da duka ma za ta rabu da juna ya kwakwata mata bayan ila ta mai tata ta gudu mishi ta gudu amma wannan ya kace kana da lada sahabbai suka yi mamaki da yanzu ɗaya mu zai iya biya bukatar ta sha'awa da a kera da lada man su ne tato da kiyasi ba na kun ta ta ta suna ruwa ba na kun ta ta suna la ibaha bil ashbah ai abubuwan da suka yi kama yanzu da ku yi kiyasun aks a wajen ba malaman su ne fiqh ku yi kiyasun aks yanzu idan ya je sanya al'awar da fi haramin a matar da ba ta shigo wata haram can ba zunubi zai samu ba a bai ce ba eh zai samu zunubi sai ce to wa ba a wada'aha fil halal kana idan ya sanya al'aurar sa a halal ba ta ta gida zai zama yana da zai da lada wannan na ɗaya daga cikin manya-manyan hikimomi na aure ishba'u gari ishba'u gari da zai insaniya ko sadda sha'awar ɗan da wasu hikimomi masu yawa waɗanda ba su kai wannan ba zan dace a nan an ce musu wata cutar da na ba zai zan tafi gaba ta karshe ita ce wasu abubuwa da ya waje ba a ce a rika gina aure a kansu abu na farko abu da shi ne al-ibada. ya kasance da mai aure namiji da mai aure mace duk su ɗauka cewa ibada aure ibada wanda yake ɗaukar cewa aure wani abu ne kawai na a gida baya kallon waɗancan manufofin zai ɗauka ibada yake ga shi an ce wa kazalika idan wada a hajji halali kana lahu azumi shi ibada ne aure idan an fahimci aure ibada ne ibada ba ta inganta sai da ikhlasi ibada ba ta inganta sai da muwafaqa waɗannan manya manyan sharuɗa ne guda biyu na qabulul amal karɓa aiki sai ka yi daidai da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi kuma kai dan Allah so da ka yi aure dan Allah kada a yi aure kawai dan duniya abu na farko ce abu na biyu da ake gina aure a kansa shine ana gina shi akan almawadda ƙauna. malamai suka ce almawadda tasbutu bil aqida lakin almahabba qad tasbutu bil ra'yi wa bil tashakki in an ce mawadda kauna ita aqida ce ta tabbata da ita abinda kai da shi amma soyayya ana yin ta don wani abu kawai za ku san ke ba ku da wani ajiye ba ka sha'awa shi ya sa can manzon su ne ce maka ne fasar bidaya ka rahota da ma'abuciyar addini kun ga aure wannan mawadda a yi ƙauna shi ya sa mutum sama ya hana yin auren dole kada ka ce mai yanka zai ta auren da ba ta so kuma aka yi a musulunci ya halatta yadda ce ba ta yi kuma a raba auren hadisin al-Imam an-Nasa'i da isnadi sahihi wani ya auren da ya aurar da yansa ga wani ta zo gaba a cikin sama ya ba ya san Allah baba na ya aurar da ni ga wanda ban su ban su me ke su ba awa ce ya ba ya Allah dama na yi haka ne na yi na yi shi shi na aure ya kuma sun zama hadisi sahihi ya ce alfikru tutazan wa tayin ya amal ku duk wa adini zubinta kina son wani ta ce ha al-imamu abdul-zazzajin sal'adi wai ba shi al-musannaf duk da wasu ba da da wannan hadisin cewa manzo Allah sama ya kasance idan zai aurar da ƴaƴansa yakan tsaya a halu su ji su zauna a wannan gada bulaina sai a ce aka hibbi na fulanan kina son wane ya wance alamar tana son shi a ta buga labulan ne eh, tana son shi amma fa zarifi ne da shi yana sa ga sanar da ta da rajafi sana'ani shi ne wannan al mawadda abu na uku da ya wajaba mu gina aure a kan sun bambanta shi ne mu gina shi a kan tafarin fahimta kada ka ce za ka gina aure a kan kai komai so ake komai so kake biya maka ne a tafahu ne ake ne kai ka fahimce ka ita ma ta fahimce ka sannan ko ba a wata ake fahimta juna ba sai an shiga rayuwar gaskiya ba rayuwar mai dare rayuwar iwaji mai mai mai mai mai mai mai ba rayuwar abin da no one but you ba ita ba sai an shigo gida sannan ke samun tafafa ya zama miji yana kokarin fahimtar matarsa mata tana kokarin fahimtar mijinta a gurguje ba mu ba mu kissa ta babban alƙalin musulunci a mu shuraki rahmatullahi alaihi kuma da imam ibn al-jawzi rahmatullahi alaihi ya sa a cikin kitabun nisa sannan imam al-arabi al-malik ya sa a cikin tafsirinsa da kashin wani wanda da suke lalle a laifin da bilmazu zai jani a laifin da daraka. Al’imamu shugaifu ne da kawo da yawon mutum ba ta alaifin da ya fi cikin musulunci kuma alƙali. Ya samu alƙalanci tun zama na sai nawa. Tun sai nawa sai nawa shi alƙalanci shugai. Alƙali shugai. Wata rana yana tafiya sai ya haɗu da babban tarihi al’imamu sha'adi. أبو بن الشغافي عامل بن الشغافي الشعب تلك النساء تاجعين من يمن يمتاجعين إلا تبقى طبقة الأولى متاجع مفقون تاجعين تلك بيئنا شعبي يتيما شغيت سوك جيسا يا جدا يا فانا دي يا إيالي يتم بيئتي كيف خبب أهلي يا لابان جنان شعبي يتم بيئ شغيت الحمد لله ما رأيت ما يفجرني في بيتي منذ الشيء الثلاثة ce yau shekara ashirin cun ban taɓa ganin abin da ya ba ta mara gida shekara ashirin ba ta yau wani ila Allah sai sun sabanin da suka yi da matar shi a gida ila an yi guda goma alal akalli tun daga abin karya sai dan wace za ta mushi ta ce ita da wahala ko Allah kadai zai zaba ko yace shi shekara ashirin zan tafi ba shi sha'abi ya tambaye shi ce wannan wani irin mu'jiza ce haka මේ සම් සීයේ මත ලොන්න සම දැක්කේ ඒ නබර් යපු දැක්කේ චිකාතන් අබුන් දේවා ඉතිරාල දෙන අවු මාතා يعني قاومي جدا هو دس حاجة ليلة في غاية الجماعة فإذا كتاوا ولو كتاوا يجي فتوضعت لأحمد الله تعالى وأشكره على هذه النعمة sai na je ne alwada domin su yi ma Allah godiya yace fa kuntu usalli sai na tsaye ina sallah yace na gama a biyu na sallah ne na ce assalamu alaikum ban ce mata yi ba sai na kuma gode ita ba ta ce ta bi da sallar ta yace bayan an gama sai na zo in taba sai ta ce a'a da ka ta kai ba ko ne a waje na? ni ma ba kuwa ce a ka. a ka akwai matar da kila da ita ce mata sai akwai mata da yawa a dangi amma Allah bai kaddara ta zo ba wanda Allah ya kaddara ta zo mata kace a dangi na akwai zai da yawa amma Allah bai kaddara wani ya zama miji na ba sai kai to da kai yanzu kafin wani abu ya gudana faɗa min duniyar nan duk abin da kake so da abin da ba ka amma manya manya da kuma waɗanda suke sawabi akwai abubuwan da mutum yake so sawabi akwai abubuwan da yake son su suka bayyana rayuwa ta lebi ce akwai abin da yana nan ba ya canza akwai abin da kuma yake canza to ta ya ce ba na san kaza ba na san kaza ina san kaza ina san kaza sai ta ce to a cikin makwabta suwa ya kake son yi hudar da su wa kake son yi hudar da su kila wani compound ne akwai flat flat wanne zan yi hudar da su gida kaza ta ki huta da su mutanen kirki da gida kaza ba na son idan ki tare insha Allah ba za ka ga sabani ba a cikin shekara ashirin da ta taɓa saba ba ni ko ban taɓa mata wani abin da za a ce ala wajen rage mutu ɗaya wa ana la ala zalim ni na zalunce ta a wannan ɗayan da ya amma bai taɓa ko ne ba ni ma ka tambaye ni kun ga tafasuli ke tafasuli ko malamai suna istinbati da Allah ta'ala yake ba da labarin cewa ya halici ya yi hannasu inda aka daga naku min zakirin wa unza wa ja'alnaku shuban wa qabala li ta'aruf التعارف la يحصل التعارف illa bi وزن Ba zan san ka ko sai an samu ta'aruf yake samun tafahum Wata mutu samu taharu a samu tufafu wannan yana cin abubuwa da mutu wanda nake suka ci a kan sannan na hudu shi ne a tawafu ko gobe ya zama an gina aure a kan abubuwan na zuciya ya zama kun yadda da juna shi yasa ba a san da suke da yawa ka yadda da ita ka je ka aure ta dan me za ka ɗauka waya ta cikin kana dubawa ko ita ko ta ka ɗauka waya da ka shiga bayan ta shiga ta shiga maka ka shiga kai wata ta duba ta ga suwa kake chatting da su ko kuma kai ta cewa ka kawo waya kai ka ba ta waya in ba ka san waya ne sai ka ba ta waya in ba rami ne ka ne. to ku ku to ku sannan na biyar yana da muhimmanci duk da malamin ba cika dan ɗansa ba sosai shi ne kasara mutum ya auri daidai da shi wani malami ina karanta littafin sa al-usrafu fil yana buga misali da yanzu daidai ne wani kawai ko da biyu sai je ga wata mai ciki kamar malam kuma je ce ita su ya fa ko suna mushi bayani jam bana ba a ci da yawa ba ne jam jamulok ya san jamulok bana ba bai san jam babu shi ba babu ba ku kai ta bai ko ko mutum tan tsoho ta tuku sai ya zai ce shekarun shi saba'in ya zai ce shekara ta bakwai babu ya yi nisa da yawa to da sauran ire-iren waɗannan abubuwa suna nan da yawa amma babban kufin da ake bukata shi ne wanda nake sakaci da shi shi da almasa a wannan ya fi kowane mahimmanci dacewa a ce abubuwa yau da suke suna faruwa ya niyya a gaba mata tarbiyya islamiyya ta zama baiwa Allah mutum da kike amma su shi wanda za ta fara naira kayan min da hankali ina yi waɗannan su ne wasu daga cikin abubuwan da za mu ta tuna kansu na ce mana aure makaranta ce makarantar ba firamare ba ba abin nan ba ba secondary ba jami'a babba wanda za ka shiga ka fita da takardu manya-manya ko kuma a kore ka sau da haka makaranta ce da ba a gama karatu a cikinta mai yi ƙoƙari mu bincike a kai a ƙarƙashin shawarar da nake badawa matasa duk lokacin da za su yi aure su riƙa garzaya ko ba ka zuwa karatu ko ba ka zuwa irin waɗannan ma'azozan da ake yi je ka samu malami ka ce kira da babu nikahi kitabun nikahi ne ba ba babu ba ya wuce babu kitabu ne sai sun kare da babu amma kitabu ne kitabun mita a karantar da domin matsalar da ake samu kenan sannan mun sha ba da shawara irin ƙungiyoyi da ake da su na addini da institute da ake da su musamman irin institute of education da irin CSTE da suke koyar da education rayuwa suke karantar da mutane da ɗan adam a ce suna shirya yin waɗannan tarurrukan ga matasan da ake tsammanin za su aure a ta shirya musu ana ba su wayar da kai a karantar da su mazan su da matan su domin yau wani abu ke faruwa sai a ce maka an a aure ta TV kuma an yi abin yana da kayan da hankali to da haka mu yi ƙoƙari mun shiga makaranta muna koyon karatun nan sosai na aure kafin a ce a yi a cikin shi yana da tasiri akwai da tafai da yawa da malamai suka rubuta da suke da alaƙa da aure mu karance su mu biya su a wajen malamai mu koyi yadda ake zamantake wannan Allah subhanahu wa ta'ala ya mana albarka ya na wuce lokacin da na na ce da gwamnati a wajen ma na wuce Allah ya gafarta mu صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله السلام عليكم Alhamdulillah kamar yadda a farkon lakta ba yi bayani ba almarun da yi aro wala ubaki ala Allah ya hada amma malamin a ganin wannan darasi da yi da kuma da kusa ta gyalle su da tafi izara ne ka tafi musu za mu ɗauki nauyin ta wannan karatu amma tana da muna cikin na whatsapp za mu daura shi wallahi malam abin da ya so da abin abin da abin da na so in magana da ta malam wata da zai tariki magana yan uwa musamman malam da ake samu a yau wata yau aka yi aure kar mace na haihuwa yaya mata muka samu ji tsoron Allah ga malamin tarihi muna fatan malamin Muhammad Salha tare da cewa lokacin da fara zai buga amma ya tsinci abubuwan da ya iya karin bayanai ko kuma shigo da wani sabon da za su zama mutane da fa'ida muna fatan Allah ya saka malamin da alkhairi Allah ya sanya aljanna makomarsa wannan zuriya ta al'umma ta musulmi Allah ya sa ta dore akan sunna kuma Allah shi ba mu mata na gari kuma Allah ya ba mu hakuri da su malam muna maka barka da zuwa a lokacin da ake kuma bayan tarihi na da akwai tambayoyi da malamin Allah ba da izini بإحياء إن شاء الله أول شيء من الشيطان الذي سبحان الذي علم وقد يولد الإنسان يوم القول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا بشر عليك وشكرا لك على المقاومة

فلا كما ينسينا هذا الشيء اليوم شيء هيوة فلا تكون من يكون سبحانه وتعالى يبنيها الأمة دور الصلاة فهي هيوة من يكون يا قرب أن يلعب وهو الله الله يقول الله وهو الذي بل هو الله فهو الأمة ثم يقول الله من يقع إيمانه الأدواء الذين يقولون ربنا حق لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما وأيضا wannan daga jama'a ko shakka ba cikin abin da kuke adawa da shi wato mu ba ne gaba shi ya yi wannan ina da tauna da wani shi shi yanzu ya yi tsari ya duba da albashi na kai wani kuma ya

to ka zo ka ɗaya da imani kuma ka bar barawa to ina Ta ka ga me yasa kuma da hali da da da da abu na biyu wannan muka ce shi ne wannan na daga cikin hikima a wani shi ne ka samu zai kula da jama'a za ta yi matasa ko suna da iyaye yaya yanzu muna kula da iyaye فضرب على كعبه وبالوالدين بإحسان ثم من ذلك يا إيمان أو كذي ومن أساسه كما يكون من domin sai sun gama da mu ko shi ke nan mu mun gama da su wannan kuskure ne ka ba da manta wani matashi ya nemi aure man ke shi ce ba zai yarwa a nan mun kai da tsaniya ya shi yana da abin yana da sana'a ta ce da aka matsa masa da shi aka yi suke bukata kuma shi yana da kuma da ya kamata ya fata a cikin amma da aka na masa ba in ya tashi bai wanka ruwan da ne man shafa wanda ne ko mai lafi shi to idan ya auro mata sai kara masa kaya wannan dalilin ne kawai sa ce ba sai ta ba in gane wannan wannan fitina ce kaso yana faruwa da yawa wallahi malamin mu yake a ah, to ai yana aikin gwamnati ta ce wallahi ka baka san yana aiki ba sai ayyar da take ji a wajen su a wannan musiba ne saboda ka bayan Allah musamman da suke da iyaye tsakani da Allah ba tsaya na daga cikin manufan aiki wannan ne irin sun gajiya ma'abara ko wani in da rayuwa su da gajiya abu na uku wanda inna iyaye da kyau shi ne bayan ka yi auren in Allah ya kaddara aka ce ga ɗan kwara ɗaya biyu uku duk mun ji aka hantu malam aka ce gashi Allah ya karfi shi to wannan din yakan zamo maka katangar ƙarfe tsakanin ka da wuta ba ka ba wata jiha wannan to ba fata muke ke su ba ta namu ne rayuwa amma ɗoriya na akai in aka ce gashi sun mutu kai na wasu za su samu da ga wani mutu da ya ko ba haka ba da mutu da Ya ba a rage yake ya rasu da ya rasu cikin hanyoyin da ta bi ba ta nuna masa mutuwar sanda ba har sai da ya dawo ta kwantar da hankalinsa har ya ya sadu hawaye bayan sun gama ta ce kuna ko su ba ka wani labari al'umma kaza kayan da suka ara an zo karɓa kuma yau ne ranar karɓa sun ce a a yake ba su kyauta ba ta ce to shi ke mu ma ɗan da Allah ya ba mu abu ya ka Allah ya ma kuma da wannan abin ya zai ya ma Allah Allah sun da yayi annabi annabi addu'a Allah ya sa albarka ta wannan kuma aka aiki wannan yaron ya zo ma manzon Allah da shi manzon Allah ya masa addu'a Alamin suka ce sai da ya haifi ya goma duka sun da shi ba.

ta kai matata wani wa Allah shi ma zo da matsayi. shi suna shiga Allah ya kaddara na shiga tare na wata suka fito da munna suka ce ta haihu me aka samu ɗan mata nan da nan hankali shi ta ce ya ce ni ina son hanya ne zai rawo uku ya ce fa yin ki dama ya da kwantar ta, sai aka shiga nan da nan asibiti a guje a san za ta haihu aka fito da ita suka je ta ce tambayi mai gida aka ce ya fi gama da abin da ya wata ita fashe da kuma ta ce dama ya ce matuƙar ta yi ya mace da ya ta jara to shi ne ba wannan abu Allah ya na hawa wanda suke suke karanta ba a yi zaniya wani abin shi wa sannan a ga kullum addu'a shi ne ya zama iyaye

Suka duk wanda bai yi mai iyayen sa addu'a shi ya sani a kai matsala sai ma abin da bai yi za a yi ba ko da su kamar da dai sannan abu na biyu shi ne na daga cikin manufar aure kamar yadda muka ce shi ne ta ta'awu taimakon iya ma ba, wani kisan na daga cikin to ga kun musalama su ne da shi ne. Kan taimaki a cikin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kai na Umar yana yawo da dare ko mutunta yana zuwa sai ya leka shi ne gida ne ba ta da na da nan da ne ko ya kira ba ta yace ba za ka yi wani lalata a kai ko mana ba nan da nan da ko da ma a suna zuwa shi kuma yana zaune da shi da sina umar yake Allah ya ce ta na da abin da mutum ne kuma bai sani ba tana fitowa da ce ya amirul na bashir sani kuka bil gulam annabi ya fahimci ya kai sarkin mummune kai ma abokin ka bishara an aiwa masa ne da yake so nuna mana sai da umar da ya haka zuwa ya yi kira ma da zata ga shi ko da yake ba shi ma da za ta hawa in kai ne da hawa shi ko da za ta ci da hawa ba a ta da hawa sannan na shi ne kosar da shawa, sha'awa da ne ma akwai na eh ba da akwai ko da yake ne akwai ba saboda ana akwai na shi sa

amma shi wuce mamaki sai da fara shara abubuwan shi ke nan ta kama hanyar da abokan su da iya da abokan za a yi tafiya. Ke wannan ce ka kama wannan rana yake kwarai kuwa. Yake ai ka san yara ne ba su da tafiya. Ni da na yi muryar yara na sun canza su shi ke nan zai kula. Yake ya da tsara gobe da yaro da zo ne da baban mai ya yi tunanin na ni na na ne an fashe ya da ne ke zo ya auna akwai kuma ga hanyar biyar ta sai a wannan gabar matasa a ajiyar galibi muna son aura amma ba mu da ne ba mu da ayyuka sannan kuma ni a yi aurwa to ni layi masa ko su ya a kuma ya ci kuma yi da ya kuna sannan gaba na ƙarshe wanda ma da ya karanta mun da shi ma yi kokari mu tashi shi ne to ina auren in kuma ibada ne domin da ikhlasi ne ma kudiru illa bi Allah wa kulli ibadati ala lillahi in ka gina dan Allah to duk wannan nan ba shi da ba za gina da shi ba in ba ka dan Allah ba shi ke nan sai ka kawo ba jama'a mun wannan ko sannan abu ne biyu kuma wanda ma da yana ma shi a gina shi ba wallahi wannan da garin mulki za ka samu mulki da shekara goma da ya ci mata bai zama ne da wanke da ita ce yau da ita za ta rauna za ta hanyar da ita a kuma cikin da zai maka gabana a takarda ta farko amma ta ba ta da munasaba da abu ita ce ta farko wai me ake ce makarni na faɗa cewa da na faɗi dai daga cikin malamai wasu da tubin al'asfa na ce ya rasu a ƙarni yana cikin malaman ƙarni na bakwai abin da ake ce makarni shine shekara ɗaya kauli rajihi ke shekaru ɗaya العقد shekaru goma العقد shekaru goma القرض shekaru sai wanda ya ce waɗanda abubuwa ne su ta zama tilas a kan mata da miji to wannan labarin حقوق abubuwa ne masu yawa da suna da yawa zaman su ya kamata a ce a musu ciki dai kawai daga ciki ka wajibi na farko hanyar su na farko shine wanda suka yi tarayya a ciki shine tarayya a addini ko kuma ya kasance ita kitabiyya ce da kuma sauran da ake littafa suna da yawa sai wannan assalamu alaikum tazarar haihuwa a musulunci ya halatta saboda akan sami sabanin ra'ayi wajen wasu malamai to bala ya fara magana kai akwai abin da ake ce ma takaita iyali akwai abin da ake ce ma tazarar haihuwa ko tsarin iyali takaita iyali babu wani malami na Allah a cikin wani musulunci da ba da mutunci ba ya me takaita iyali sai mutum kamar yadda ba da ce wani ya ce shi ya uku yake zai haifa ko ya biyu wannan ba daidai ba ne nahnu narzuqukum wa iyyakum nahnu narzuqukum a wurare biyu mu muke azurta ku da su ko muke azurta ku da su duka duka ina hannun Allah wannan malamai suka ce bi halatta ba wannan amma tsarin iyali ya zama akwai tazarar haihuwa an haifi yaro kila kafin a masa kaimi a ce shekara wannan ba zai da wa suke magana akai kuma ya halatta akwai da tabi'a Allah ta'ala ya cewa walidatu mu'mina auladu min hawli ila amiri man arada an yutimma rida'a malamai suke cewa ta ce wannan na nuna inda yaro zai shekara biyu sannan a mata kan kaga ya koshi kuma an za an samu an samu tsarin iyali sannan akwai hanya ta al'adu wanda mafi yawancin malaman da sun tafi akan halarcinka daga ci akwai hadisi sahihi yana cikin bukhari kunna na'zi wal qur'anu yanzil wa lam tanzil ayatun tanhana 'anil 'azl hadisin jabir bin abdullah radiyallahu anhu mun kasance muna azumi Qur'ani yana sauka ko bai hana malamai suka ce wannan ita ma hanya ce ta samun tsarin iyali wata matsala ce dai a fikihu mai faɗi da yadda malamai suke tattauna a kan da kuma tarbiyya ya kusurci malamai a ƙara bayani su ƙara bayani a kan sallallahu alaihi wasallam kamar da muka ji saboda yanayin lokaci da bayani da tsarin wanda shine ban ango ina ganin zai hada da an fasiya a zai yi yana da fatan malin in mun sake neman ko kamar ko kashe da zama a buɗe na san duk wanda ya zo nan tsakanin da Allah ya faɗi da su kuma ilimi ne da kowannen ko da baka da aure kake buƙatar irin sa muna fata Allah ya mali ka taya da alkhairi Allah ya ƙara mana yawan da cikin wannan al'umma kuma Allah ya ƙara masa lafiya da hakuri da juriya a cikin wannan al'amari na da'awa markazin da Allah ya sanya masa albarka a cikin yake ba da Allah ya ƙara yawan mu malam

وإذا يتبعون أن أولا من أكبر عند وكما لهم أشد وحتى الشيء الأول لما يتبعون الله يتبعون ما يتبعون ما الحمد لله إن لم يتبعون منافعة الله يا مماذا يا شيء شيء كما هو أمانا صلى الله عليه وسلم دليل أعمال الله ya taso daga muhimmanci shi ma muna da Allah ta'ala ya mafta da alkhairi Allah ya albarka ilimin ya kuma ba mu ikon aiki da abin da muka to kamar da gabatarwa yake zan da abubuwa guda biyu in da abu da yi mu ba kuma mu zan yawon to alhamdulillah farko dai muna godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala da kuma dukkan waɗanda suka samu ko da suka aiko da zaɓo na fatan alheri na jihohi da wannan sha'ani na mara Allah ya sani lokacin da muka samu irin wannan sha'ani na dalla ayoyi da yawa a lokacin da na farfari ciki da yadda al'umma suka kimanta al'amari na wannan sha'ani Allah ya sani abin yana tunanin kwarai da gaske kuma yadda sa da ta karaya har da ta yi na damar kila wasu matakai da sauka kila da wani mu'amala da wasu mutane da abin da jari kila ba da shi a rayu ko kasar wannan to amma ne gaskiya ya kalli da samun gidan lai ya kamata ya daɗa tsara ta ta tsantsan al'amarin jama'a da shi da muhimmanci muna fata Allah ya baka da sai shi ango muna fata yadda Allah ya tasu da wannan amarya tashi Allah ta'ala ya sa albarka a kai wannan aure nasu kuma game da malamin muna roƙon Allah ya taimake juna suka rasu kuma suka zargi Allah ya rasu kafin su ji guda Allah ya rasu zuriya ne ba Allah ya ba su zaman lafiya da da kuma al'umma da amfanin musulunci da su a kame da musamman ma da tsari cewa akwai bukatar waɗannan zama irin wannan da malamai da don su suna da da wannan da kuma to insha Allah ta'ala muna fata a ƙarƙashin wannan tafiya ta ta wannan hukuma ko kuma ta wannan masallaci lallai wannan ya haka mana an buƙatar samar da wani majalisi wanda za a samu ƙwararru suna tattaunawa da ƴan matan don su ba su don akwai wanda aka yi marar guidance and counseling ina na rayuwar turai ko turawa to mu kuma musulmi ne addinin mu shi ne gaba da komai kuma ya kawo man komai gaskiya insha Allah muna fata mu samar da wani majalisi da za a dinga tattaunawa da tsakanin kan mata da kuma da malamai mata ko malamai maza da ta yadda ya da ya kama da wannan tunani muna fata in aka faɗakar da al'ummar ko za a samu ci gaban fadakarwa sai su ci da fahimta tsakanin ma'auratai ya zai samu da a samu zaman lafiya na auratai a cikin gidajenmu a samu yara masu mutunci masu tarbiyya wannan al'ummar da za haka kuma mazajen muna da tunanin sha Allah idan musamman marayu da kuma duk da ke muna fata Allah ta ala ya yi wani ne ya kawo ko mai ba mu aiwatarwa muna fata eh, shi malam ya gabatar da misali dukkan wani ya samu lokaci ya zo Allah ta ala ya kowa albarka kuma Allah ya kasa mu kowa da alkhairi rubuta a cikin lissafin kyawu a yau mu Allah ta ala ya kasa kuma a rikin muna godiya Allah ya kasa mu kowa da sai السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيدنا الله وصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم بارك على محمد وعلى اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا من الأبرار اللهم اهدنا سبل من كل ما يحزنه ربنا هب من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين suna da Allah tabaraka wa ta'ala wannan shugaba na Muhammadu Buhari Allah ya da lafiya Allah ya da kuzari wani wata na alkhairi ubangiji Allah ya bashi wata da su wanda ba su shi ba ubangiji Allah ya sa fahimta dan adam ne shi adabi ne kurakuran da yake yi ubangiji Allah ya nuna masa bashi da gyarawa sun kasu musu amfana Allah ya ba mu zaman lafiya wadannan musibu na kashe-kashen al'umma da zai ta'addanci ne ko ba da makamantansu Allah ta'ala kamar maganin su Allah ya fara ne mana su Allah ya ba mu zaman lafiya cikin addinin mu cikin gidajen mu Allah ubangiji da kake cikin musulunci ka dauka shi da musulmi a gida ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره الله وقنا عذاب النار سبحان ربك الله العزه عما يصفون وسلام على الله الحمد لله رب العالمين الشيخ الله يبارك فيك الله يبارك فيك هذا ان شاء الله الله يبارك فيك الله يبارك فيك الله يبارك فيك الله عليكم